rahim. Duhu da haske. Babi na arba'in da ɗaya. Yarima yana zaune a gefen gadonsa Rike da Hudalla ya zura mata ido ko kiftawa baya yi. Hudalla ina zan ga mahaifiyarki. Idanuwana suna mararin ganinta ina kewarta sosai ina jin ƙishin ganinta. amma makinsa sai Hudalla ta so yi masa dariya. Murmushi ya yi hawayen da yake riƙewa ya ɗigo daga idanuwansa ya sauka akan fuskar Hudalla tana ci gaba da dariya. nurat ce ta bullo ta jikin bango, cikin wani irin yanayi take kallon Yarima, gashin kanta duk sun miƙe, cikin awannin da basu wuce uku ba, ya rami ya fita hayyacinsa, ta haɗe hannuwanta a ƙirjinta, tana kallonsa tana jin sabuwar ƙaunarsa na ratsa ta. dole ne sai ta ɗauki fansa akan abin da Firdaus ta yi mata dole ne sai ta rusa mata na ta farin cikin kamar yadda ta tarwatsa mata farin cikin ta da rayuwarta ta sake kallon Yarima yana runguma da Hudulla da yanzu ita da shi ne suka rungume da yarsu suna yi mata wasa ba za ta taɓa barin Yarima ba dan tana ƙaunarsa yana ta, faɗin duniyar nan ta san ba ta da mataimaki sai Allah amma dole ne za ta jajirce ta kwatar kanta yarima duk da ta kasance aljana amma sun rayu tare ga yar nan da suka haifa. Bugun zuciyarsa ce ya ƙaru, tana bugawa da sauri da sauri, ya juyo yana waige-waige. Nuratu, I can't feel you, kina ina? Ki zo gare ni please, ina tsananin buƙatar ki. Ta share hawayenta, farin ciki ne ya lulluɓe ta, sakamakon har yanzu akwai ƙaunarta a zuciyar Yarima kenan, bai amince ita ɗin aljana ba ce. Takowa yi a hankali ta tsaya a gabansa. Mai gyauyaye ya shiga yana duban Nuni. Nunatu idan kin san kin ɓoye a cikin ɗakin nan ki fito. Ina tsananin buƙatar ki a yanzu ki zo gare ni. Tausayinsa ya kama ta. Ita ma tana buƙatar kasancewa tare da shi. Don haka juyawa ta yi ta shige toilet ɗinsa. Yana ta waige-waige. Can ya ji ƙarar buɗe ƙofar toilet. Da sauri ya juya. nuna ce ta fito ta tsaye a jikin ƙofar. Ta harɗe hannuwanta a ƙirjinta. Tana kallonsa da jajayen idanuwanta da suka nuna alamun ta ci kuka. Da sauri ya dire wudan layi miki har yana cin tuntuɓe, yana jin numfashinsa kamar zai bar jikinsa. Ya ƙarasa ya tsaya a gabansa, ya kai hannunsa yana shafa ta a hankali, tabbas ita ce. Nuratu ke ce? Ina kika tafi dama? Nuratu please, look don Allah kada ki saki Look don Allah kada ki sake tafiya ki bar ni, ya marairaice kamar zai yi kuka. ta kalle su ta jinjina masa kai ta ce ba zan kara tafiya na barka ba ko da na tafi yarima dole zan dawo domin kai ne iskar da nake shaka nake numfashi nake rayuwa babu inda zan yi rayuwa na yi farin ciki sama da wajen ka yarima ta yaya mutum zai tafi ya bar zuciyarsa da numfashinsa kai ne numfashi numfashina wadalla ita ce zuciyata duk duniya yanzu bani da kowa sama da ku ko ka manta sanadinka na rasa iyayena na zaɓi na yi rayuwa da kai, ko da ya kasance ni da kai ba mu ɗaya ba, amma na rayu da ƙaunarka, na ginu da tsananin soyayyarka. Hakan ta sa na shigo rayuwarka har na samu damar aurenka. Ikon Allah kuma muka haihu ni da kai yarinyar ta zaɓi fitowa a jinsin mahaifinta. Wata ajiyar zuciya ya sauke yana rungume ta tsam a jikinsa, yana kisan ɗanta ta ko'ina, ta lumshe idonta tana shafa sumar kansa, tana mai da numfashi. Kwankwasa ƙofar aka Yarima bai ji ba, Nurat ce ta ji, ta ɗan buɗe irin tana kallon ƙofar. Duk wanda zai shigo zai ganta haka amma ba zai gan ta ba. Firdaus ce ta shigo ɗakin, da tire ɗin kuloli kala-kala. Babba da kanta ta ɗauko fuskarta ta yi fayau, cak ta tsaya tana kallon yadda Yarima ya yi, tana kalle-kalle. Ta kalli sashen da Hudalla ke kwance. Bata ga wanda ya rungume ba amma alamu sun nuna yana rungume da wani abu kenan Nura ta ce. Nuratu ta raɗa wa Yarima a kunnensa. Ga matarka nan ta shigo ta gama a haka. Da sauri ya ɗago jajayen idanuwansa yana kallon Firdausi. Wani irin haushi da ta ne ya lulluɓe sa da sauri ya janye jikinsa daga Nuratu. Ya ce me ya kawo ki na Fuskarsa a ɗaure yana kallon yana kallon ta. ita ma kallon kallonsa take yi kwarjini ya mata ta kauda idan idanta zuciyarta na harbawa tana tsananin tausayinsa bakinta na rawa ta ce na kawo maka abinci ne na san baka ci komai ba ya kalle ta ya guntun tsaki ya ce wa ya faɗa miki ban ci komai ba Ganin Nuratu kaɗai a kusa da ni da kasancewa tare da ni kaɗai ya ƙosar da ni. Ba na buƙatar wani abincin ku, na ga kifce min daga gabana. Nuratu ta yi murmushi ta ce masa, Ka kyale ta kawai yanzu ka shirya idan kana da inda za mu je mu je can mu kasance tare. Ya jinjina mata kai, take su suka faɗo masa. Duk da ya kwana biyu ba su yi magana ba, ya san ba sa ƙasar ya ce, Hafiz ba ya ƙasar Nuratu, amma za mu iya zuwa guest house ɗinsu kafin nan za mu ɗan zaga gari ku? ta jinjina masa kai nurar ta zauna gefen gado har fiddaus za ta fita ya kirawo ta dawo ki zo ki ɗauki Udalla ki bata madara ki dawo min da ita za mu fita gaban ta ya faɗi zai fita ina za shi da wudalla duk da ta ji yana magana ta san Nurat na wajen bata ji me yace ba tana ganin dama ta samu idan ta ɗauki wudalla duk abin da zai faru zai faru kuma hakan zai hana shi fita da wannan tunanin fiddaus ta dawo ta ɗauki wudalla tana murmushi ya bi ta da kallo ta fita Nurat ta ce ka shiga ka watsa ruwa sai mu tafi ko? Ya jinjina kansa ya ce your wish is my command, your highness. Murmushi ta yi masa yana fita ta ɓace ta bi bayan Firdausi. cikin sassarfa haɗi da bugun zuciya Firdaus ta shiga sashen ta riƙe da hudalla ta dire ta gefen gado ta zauna ta dafe kai cike da tsananin tashin hankali cikin takaici Firdaus ta miƙe tana jin wani zafi cikin zuciyarta cikin ɗaga murya bata san ma tana yi ba ta soma magana tana kallon hudalla wace irin masifa ce wannan aljana ki ce ki shigo rayuwar soyayyar mu ki nemi raba ni da farin ciki na ban huta ba har sai da naga asirin ki na tono amma Yarima ya kasa bambance cewa babu soyayya a tsakanin mutum da aljan duk da sanin ki wace ce amma still kara ƙaunar ki na tabbatar samun sa da nayi cikin wannan yanayin tare yake da kai sannan kafin ki bar mana masarauta asirin ki ya tono sai da kika bar mu da tabo ko tabon da har abada za mu riƙa ganin sa to ki sani ƙarya ki ta sha ƙarya ba za mu taɓa rayuwa tare da aljana ba ni ban yarda wannan yarinyar mai ido masu kama da shaiɗanu cewar mutum ce ba ba aljana ba ta tura hudalla da hannun ta tura hudalla da hannunta daga gefen gadon. Irin ta ya rufe ga mamakinta cak ta ga hudalla ta ɓace. Ta koma tsakiyar gado. Da sauri ta ja da baya ta dafe ƙirji. Jikinta na rawa. Wata irin dariya ta ji an sheƙe mata da shi daga bayanta. Da sauri ta juya ta ga wane ne. Nurar ta gani tsaye ta haɗe hannuwanta a ƙirjinta. Gashin kanta ya zuba har wajen cinyarta. ta baƙi ƙirin. Cikin wani irin yanayi mai ban tsoro. Idanuwanta tamkar za su faɗo ƙasa. Ko haƙoranta biyu da suka cokaro bakinta ta ƙara buɗe baki za ta yi dariya. Firdaus ta ƙwalla wata irin razananniyar ƙara. nurar ta yi kai ta ce yanzun ki ba ki ji kunya ba. Karamar jaririya da ba san mai duniya ke ciki ba. Kika ɗauko ta kika kawo ɗaki zaki cutar da ita. To wannan ɓacewar da kika ga tayi, kisani ki sani ba ni bace Ni ma ban san tana da wannan baiwar ba. Don haka ki sani yanzun ne da ke za mu zuba maka mai kwashewa a tunaninki. Idan a tunaninki idan kin banka da asiri na an san wacece ni shikenan soyayya ta ƙare ai yanzu ne zamu baza sabuwar soyayya ni da mijina kuma ki sani ba za mu taɓa bar rabuwa ba sannan duk wani motsi naku da ke da mahaifiyarki ina sanar da shi da Fulani zan yi maganin ku cikin sauƙi. Ta daga hannun ta sama ta yi wani juyi cikin seconds sai ga wasu ƙananan macijai farare sol sun cika ɗakin ko ina motsi suke yi. Firdaus ta shiga tashin hankali ta zabura ta miƙe ta bakin kofa za ta sa hannunta ta ga ɗan ƙariran maciji a wajen ta koma da baya tana binciken ɗakin da kallo tsikar jikinta ke tashi ta rintse idanuwanta ta haɗe kanta da gwiwa Nuratu ta burga mata wani abu ta zabara, jin wani abu ya sauka a bayanta ta sa hannu garin yaki cewa ta cizge fatar wuyanta dariya sosai Nuratu ke yi Firdaus ta haɗa gumi duk jikinta ya jiƙe tana tsaye inda take tsayen macizai ta gani suna nufota ta. kalli kofar toilet babu komai. Ta ruga da sauri za ta shiga. Tana shiga kofar ta rufe da ita. Bayan kofar ta rufe da ita tana ga kanta wasu irin tsutsotsi masu gashi take gani. Yam suna yawo ko'ina har cikin toilet seat ta fara wani irin kuka. Daga bayanta ta ji an dafa kafaɗarta ta jiyo da sauri. Yarima ta gani a tsaye mamaki ya kashe ta tana kuma ganin tsutsotsin. Har yanzu cikin kuka ta soma nuna Yarima tsutsotsin. ta kansa za ta faɗa jikinsa ta ga ya rikiɗe ya koma Noratu ta ja da baya ta haɗe da jikin bango ta ji tsutsa na bin kanta da sauri ta rushe da kuka ta durƙushe akan gwiwoyinta wannan shine sakamakon wannan shine sakamakon ki ba dai kin ce ba dai kin nace sai kin shiga tsakanina da mijina ba masoyina yanzu muka fara kin gama zaman lafiya da kwanciyar hankali a masarautar nan duk da muke kishi ban taɓa shiga hurumin ki ba, kika dage sai kin shiga hurumi na. Yanzu muka fara, dan haka ki sani zaman lafiya, kwanciyar hankali da walwala duk ta ƙaurace miki. Daga yanzu duk yadda na kai ga taka tsantsan bana so a san ni wacece a gano ni ɗan wacece sai da kika shiga hurumina wannan abin da nayi miki ina jin ciwon hakan sakamakon ni ba muguwa ba ce ban taba mugunta ba sai saboda ku bil adama ban taba kashe ko da kwaro ba ko da na kasance aljana ni ɗin ne ma sarauniya ce a tawa duniyar amma sai da kuka sa na kashe mutum ko ba zan taɓa barin ku ba tunda kuka fusata ni kuma kisa ido kuma ki sa ido idan da na ara miki yarima ba tare da ya san ni ɗin waye ba na gama ara miki shi yanzun Yarima na Nuratu ne ita kaɗai. Tana gama maganar ta bace Firdaus ta shiga bin ko'ina da kallo. Cikin tela ɗin babu koma kamar an yi ruwa an ɗauke. Babu tsutsotsin da ta gani. Ta kalli jikinta babu komai. Sai gumi da ya jiƙa ta. Wai ina Firdaus na shigo tun ɗazun ina kiranta. Ina ta shiga tabarmin Ina ta shiga ta bar min yarinya ita kaɗai a cikin ɗaki. Cikin fushi Yarima ke maganar. Ya sa hannu zai ɗauki wudalla kenan. Firdausi ta fito daga cikin toilet a wahalce, fuskarta ta yi jajir, gefen wuyanta sai jini yake yi inda ta kurje. Tsura mata ido da ganin ta cikin wani yanayi, amma sakamakon tsananin fushin da ita ya sa ya kau da kansa gefe ya bar kallonta, ya ɗauki wudalla zai fita. A sanye ta ce, “Ka ɗauki yarinyar ka fita ba tare da ka yi min magana ba, ina za ka kai ta?” Ka bar min ita a waje na mana tunda mahaifiyarta ba ta nan kuma ka san wace ce mahaifiyarta. Wani banzan kallo yari ya yi mata ya jinjina kai ya je leɓe. Zuciyarsa na ta fasa ya ce, Fita za mu ni da ita da mahaifiyarta. Ko kina tunanin akwai abin da zai raba ni da Nuratu? Na san ma kirki ki haɗa don kina kishi da ita. yasa kika ce ita ɗin aljana ce ba mutum ba. To ta Allah ba ta ki ba. Ki sani duk abin da zaki kulla ƙulla to ki kwance ba zai raba ni da Nuratu ba. don ina tsananin ƙaunarta. Idan kuka matsa zan bar muku garin. Kallo Firdaus ke binsa da shi, anya nuna ba ta taɓawa Yarima ƙwaƙwalwa ba? Idan ba haka ba ta yaya Nurat ta bayyana maka siffar ita ɗin aljana ce ka kasa yadda da haka Shin ya san su waye aljanu kuwa? Wani kuka ne ya kwabce mata cikin takaici da tsananin tausayinsa da take ji. Dole ma za ta yi wani abu ta raba Yarima da aljanan nan. ce ba za ta taɓa zuba ido ya ci gaba da rayuwa da aljana ba. Bayan ya san komai, ya san gaskiya. Ta miƙe a fili ta ce Bari na kira malam. Ta zabura ta shige neman wayarta. wafa ta ji an yi cikin ɗakin. Ta waiga ga ta ga kowa ba. Gabanta ya ɗan faɗi. Ta ƙarasa za ta ɗauki wayar ta ji an bincike wayar gefe. Jikinta ne ya soma rawa. Tsoro ya kama ta ta bar wayar tana waige. Ta yi hanyar fita tana buɗe kofar tana waige. Ta ci karo da momi. Suka haɗe. Ke me haka? Kina tafe kina waige kamar wadda aka biyo. Ina zaki kamar wata sabuwar mahaukaciya. Momi ta kalli gefen wuyan Firdausi ta ɗan fiddo ido waje ta ce ke me ya same ki a wuyanki kamar wadda ta yi damba da magi Kuka fiddaus ta rushe da shi cikin kuka ta ce Momi na gaji ba zan iya ba ina ga barin gidan nan kawai zan yi. Sheƙeƙe Momi take kallon ta kafin ta hannun hannunta suna tafe tana kuka ta ce me yasa za ki bar gida? fiddaus ta ce Momi ba zan iya zama ina faɗa da aljana ba. Ɗazun take ta ba Momi labarin komai da ya faru. ita da Nuratu. Ta ɗora da ban san mafita ba, yanzu haka Yarima baya gidan nan, kuma tare da Nuratu suka fita sun ji yawo har da Hudalla. Momi cikin ma ta ce mu je maza ki faɗa mai martaba komai abin da yake faruwa. Nuratu na gefen su ta haɗe hannuwan ta kirjinta ta yi murmushi ta yi farda ido ta ce idan kun san wata ai ba ku san wata ba. Ta san Yarima na can na jiranta ba ta so ta bar masarauta ba tare da ta san me za su dawo su tarar ba don haka ta ɓace. Gani Firdausu sun nufa.